من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون kada ku kasance cikin mushrikai waɗanda suka sauya addininsu amma suka yi imani da sashensa suka kafirce wa sashe suka kasance jama'a ƙungiya ƙungiya kowace ƙungiya suna farin ciki da abin da suke kai na ɓarna, suna ganin su kaɗai ne akan gaskiya waɗanda ba su kan ɓarna.